Mairo juna martani na ci gaba tsakanin jam'iyyar APC da ta amshi mulki da PDP da mulkin ya sulluɓe mata kan kamun ludayin gwamnatin Buhari. Never in the history president made such a Har yanzu kakakin PDP Olisa Metu da mukarrabansa ke cewa an sa shi a gaba saboda kare muradun PDP na nuna APC da shugaba Buhari sun kasa saita mulkin Najeriya. A 'yan watanni biyu da kwanaki tun amsar mulkin 'yan rajin kare APC irin su injiniya Kailani Muhammad na ganin Buhari ya fara kawo sauyi. Ba na yi aiki da npc ba ko yau din na yi magana da wari akwai wanda suka biya tiket lokacin refinery ta zo ta mutu to yau gashi nan sun fara ɗaukan products port harcourt haka an gyara refinery kaduna yanzu amma tun da ba gurɓataccen mai wanda ake da shi reserve in suka yi amfani da shi kaga wajen kwana hudu biyar nan gaba sai a sake dawowa ƙasa to in aka samu mutane na kwarai bayan da za a yi a sai da kayan gwamnati shin refineries ɗin nan ba su aiki ne da amma saboda an zo an samu mutane masu wawura yanzu ka duba baci ta shiga kamfani sunti kamfani kamfanonin nan wanda suke kwara kano kaduna wari port an sai sun kashe yanzu na fatan wannan gwamnati za ta tada su kuma a dawo ma da talakawa kamfanoninsu a sa mutane na kwarai sunana aminu yakubu madaucin bakori yau dan najeriya yana da kamashi magana zai ce maka canji gaskiya duk abin da yake na in akwai rashin gaskiya a cikin yana tsoron kai rashin gaskiya a nasa bangaren tsohon mai taimaka shugaba Jonathan kan masarautu Barayin Bauchi Sunusi Baban na ganin Buharin zai iya nasara amma ko sai ya kauce wa tsananta binciken jami'an gwamnatin da ta shuɗe. Ya daina duba baya yana ba da kansa wahalan sai ya bincike wani sai in yace dole sai kowa an bincike shi kowa sai abin da ya kawo duk wanda ka sani a ƙasar nan babu wanda ba za a kama ba babu wanda ba za a same shi da laifi ba. Sannan ina ganin inda kawai zai ɗan gyara kenan amma na tabbatar maka hankalin ɗan Najeriya so mu kwanciya domin ana jin tsoron yanayinsa kuma ana ganin mutum ne mai adalci kuma mai son Najeriya kuma mai son ya aiki ma wannan ƙasa tamu. Kana ganin jam'iyyar ku ta PDP a irin wannan tafiya da ake yi in Allah ya kai mu 2019 za ta iya farfadowa ta yi takara ta iya amshi gwamnati ina tabbatar maka in ya kuskure kaɗan ya ce zai matsa a kan wasu abubuwa to 'yan jam'iyyar apc ɗin haka za su gudo su dawo jam'iyyar pdp su kuma sake karɓar mulki su sa kuma irin wanda suke so ko najeriya tana so ko ba ta so amma mu a gunmu muna son zaman lafiya a najeriya muna son ci gaban najeriya ba za mu so a dinga samun canji cikin ɗan ƙaramin lokaci ba mai masu shari'i kan lamuran yau da kullum ke cewa ne kan mulkin Buharin. Ga ɗaya daga cikinsu Nasiru Gambo Malumfashi. Ko ina yanzu sakon canjin na ya kai saboda yanzu duk inda zaka je na ofishin gwamnati yanda ake abubuwa a baya can yanayin yanda ake yanzu yanzu ya canza saboda tsoron me za ta je ta zo. Da yawa dai sun yi bakan kan sharhi kan gwamnatin Buharin watakila sai bayan kwana ɗari kan mulki da mai yiwuwa zuwa lokacin Buharin ya naɗa ministoci. Hakanan wasu ko ba su san ta inda Buharin zai bullo musu ba. nasiru da Maili kamarar Amurka daga Abuja, Najeriya.